Labarun samun saukin jinyar shugaba Buhari sun fito daga uwar gidansa Aisha da kuma tsohon gwamnan Abia Oji Uzo Kalu waɗanda suka ziyarci London. Wannan da ya sanya yayata labarin ba da dadewa ba shugaban zai dawo Abuja don ci gaba da mulkinsa. On the issue of Mr. President's health, Mr. President is in very, very competent Nan ma ministan labarun Najeriya ne Lai Muhammad ke cewa shugaban na tare da ƙwararrun likitoci a London da ke duba shi yadda ya dace kuma ba wani abun ɗaga hankali. Labarin samun sauƙin shugaban da wannan karo ba ga hotunansa ba kamar a baya ya sanya wasu masu rajin mara masa baya ya tsaffin hotunan shugaban har ma da wani hoto da yake ganawa da tsohon Prime Minister Burtaniya David Cameron. Kazalika wasu sun kirkiro wani labari da suka jingina wa gidan talabijin na Al Jazeera da ke cewa wani likitan shugaban ya ce ya samu sauki daga wata guba da shine na farko a Afirka Afirka da ya taɓa tsallake rijiya da baya. Binciken ma da ya nuna wannan labari ba shi da tushe sam da na ɗora labarin a injin bincike na Google ya kai ni shafin wani mai yaɗa labaru ne ta yanar gizo wanda kuma har roƙo yake ya yayata labarin da ba shi da tushen. Ba ma wani jami'in shugaban da ya taɓa furta labari mai kama da haka. Ahmadu Tsaida wani tela ne da ke arewa maso gabas da ke mara baya ga shugaban. Mafatan da muke yi ya rinka la'akari da masoyansa na gaskiya. Domin wanda duk zai fito ya ki gaya maka gaskiya wai don yana son ka wannan ba so bane. wanda yake son ka shine zai gane kuskuren ka kuma ya gaya maka ka gyara kuma idan ka gyara din shi sai ka jin daɗi domin shi yake cikin mutane to saboda haka muna fata in Allah ya dawo mana da shugaba Alhaji Muhammadu Buhari ya karfi shawarwari ya kuma zo ya ci gaba da ayyukansa muna kuma su fatan alheri a yayin da wasu ke mu mukaddarin shugaban Yemi Osibajo da gwanintar aiki can masu matukar hamayya da shugaban irin su gwamna Ayodele Fayoshe na Ikiti na kiran shugaban Yemi Murabus two years of Buhari's change agenda is what I describe as a misadventure. Waɗannan shekaru biyu kan mulki na gwamnatin Buhari wani saɓani da sa'a ne da Najeriya ta yi, in ji Fayoshe, wanda shi ma zai kammala wa'adin gwamnansa a baɗi. Ya uci roman bakan daura na hannun daman shugaba Buhari ne. Babu magana Boko Haram yau har gurguzun nan na bisa da ake magana su janar rubutai sun kafa bayar koki. Saboda haka PDP ba ta da bakin magana yanzu ko daga maganar tsaro. Duk mu 'yan Najeriya ko ina tafiya muke hankali kwance mu yi barci da saliba da baka isa ba daga Kaduna zuwa na heka awa goma. Yanzu cikin awa uku ko hudu mata ta za ka tahi babu wani rabbulan na karya na banza wanda da ake ana cutar mutane akwai tsaro babu wani maganan munumunu ko wani abu. Koma dai me za a ce shugaba Buhari ya yi nasarar dawa mulki bayan shekaru talatin da tsayawa takara sau hudu da ya karya matakalar da Obasanjo ya hau da ya dawo mulki bayan shekaru ashirin da tsayawa takara sau ɗaya ya nemi tazarce na biyu kai har ma da yunkurin neman tazarce karo na uku. Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.